Rundunar sojin Najeriya ta ce biyo bayan sabon salon yaƙi da ta ɗauka, mayakan Boko Haram yanzu sun fara saranda. Na tambayi daraktan watsa labarai na hedkwatar sojin ƙasar Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko zai mana bayani dangane da wannan sabon salon yaƙi? Barin wuta da ake masu daga sama har ƙasa an bi duk wata hanya da ke samun abubuwan masarufi a hakili. Saboda haka abin ya zame masu alaƙaƙai. Galibin sun fara miƙa wuya kuma waɗanda ma suka fito suna ba da labarin cewar fa a yasu su yan ta'addan ba da dan kuma ba kowa yana neman ya ta kai ya zuwa yanzu ko yan boko haram din nawa ne suka mika wuya wato bangaren ne da dama muka tabbatar da haka cewar suna ta hitowa daga bangaren na goza da kuma bama da dai sauran makamantan wurare ana nan ana kan lissafi babban abin da ke ji hankalin masana tsaro a wannan sabon salon yaƙi shine yadda manyan hafsoshin sojin ƙasa da na sama suka tare a jihar Borno ba ma a birnin Maiduguri ba amma suna can a filin daga rahotanni sun nuna cewar babban hafsan sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar da kansa ke jagorantar farmaki daga sama yayin da yanzu haka babban hafsan sojin ƙasa na najeriya laftanar general tukur buratai na can a filin daga jibrin baba inda ce wani ɗan jarida ne mai zaman kansa daga cikin tawagar babban hafsan sojin ƙasar najeriya wannan tafiya da muka yi tafiya ne ba wai na ziyaran sojoji ba tafiya ne cikin shirin yaki daga shi da yake komanda da generori general star biyu star daya da colonel da su duka kowa da bindiga banda mu da muke an jedu ko mun an jedu an gaya mana wannan tafiya ta yaki ce amma wannan tafiya ko da aka kai gambaru eh, labina in ka ji inda sojoji suka je da suka gan komandan su cikin shiri kan suna ta kowa cewa good to go good go mu za mu je mu gama da su za mu je mu gama da su wani kurarre kan sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci dr muhammad elnur dongel na jami'ar maiduguri ya ji hankalin rundunar sojan najeriya cewar binciken su na masana sun gano cewar yan boko haram sun kasu zuwa gida hudu. Akwai masu manyan ra'ayin da bayan da ra'ayi a bar su. Akwai wanda kawai sun samu kansu a cikin bayan da za su fita. Kuma akwai wasu da aka ziga su aka shiga za su iya fita. Kuma akwai wasu da kawai su ba sani ba ana tafiya da su ne hankalinsu su ba sani da ke ba. To masu manyan ra'ayin da suke cikin na farin nan. To ya kamata a yi musu hukunci da wuri. Dr. Muhammad El Nur Dangel, Hassan kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.